1434 wanda ya zo ashirin ga watan bakwai ko? haka ne? 2013 to za mu tashi sura ta 61 a tartibin Alƙur'ani? ita ce suratu safi wannan sura an yi maganganu guda biyu akan inda ta sauka wasu malamai sun ce a makka ta sauka wasu ce a madina ta sauka amma ƙauli rajihi wannan sura a madina ta sauka tana da ayoyi goma sha hudu tana da kalmomi 221 tana da hurufa 900 wani ya zo zai shiga addinin musulunci kana so zaka ka musulunta za ka musulunta kai ne kake so ka musulunta ko wani ya tilasta ka to zan gaya ma abin da ake shigowa musulunci da shi in ka amince ka zama musulmi abin da zan faɗa shi za ka faɗa ashadu allah ilaha allah ilaha ha illallah وأشهد أن محمدا أن أن محمدا رسول الله abinda kace da larabci kace daga yau na yarda na gasgata na aminta ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yarda kace ka yarda Muhammadu manzan Allah ne ka yarda ka ce annabi isa bawan allah ne ba dan allah ba ne ka yarda to yadda ka da wannan shine musulunci me sunanka fika sunanka ok polika polika to folika yanzu ba za a ci gaba da kiranka suna folika ba domin ka musulunta wani suna kake sha'awa na musulunci isa allahu akbar to za a ci gaba da kiranka isa isa annabin allah ne wanda an kama irin wannan suna alkur'ani sau 25 sunan mahaifiyarsa maryam sau 34 almasihu sau 11 Ibn maryam sau 24 annabin Allah ne bawan Allah ne ba dan Allah ba ne kamar yadda masu wani addini suke cewa so da haka za a ci gaba da kiran ka isa a daga wani yanki ka fito ok yankin taraba ka fito to akwai 'yan kwamitin yanzu za su tattauna da kai domin su ji a inda ka fito da kuma yadda za a taimaka maka ka fahimci addinin musulunci muna roƙon allah ya tabbatar da kai a musulunci 'yan kwamiti sai a koma gefe da shi a tattauna domin a ga irin gudunmuwar da za a bashi ta ilmantarwa da kuma tattaunawa Allah ya samu dace to wannan sura kamar yadda muka faɗa suratu safi ita ce sura ta 61 a tartibin mushafi tana da aya guda goma sha hudu tana da kalmomi 221 tana da hurufa 900 an yi magana biyu a kan a madina ta sauka ko a maka amma ƙauli rajihi a madina ta sauka wannan sura duk da an kira ta suratu safi amma akwai ƙauli biyu da aka samu cewa wasu suna kiranta suratu isa kamar yadda mala alusi ya kawo cikin tafsirinsa wasu kan kira ta suratu hawariyina saboda duk waɗannan ukun sun zo a cikin sura ɗin da haka kamar yadda muka gabatar surar da ta gabata tana da sunaye hudu amma ga wanda ya fi shahara to ita wannan tana da sunaye uku amma wanda ya fi shahara a cikin ko suratu isa ko suratu safi ko suratul hawariyina wanda ya fi shahara shine suratu safi saboda an yi maganan daidaita sahu a filin daga a cikin wannan sura abinda wannan sura take karantarwa na ɗaya at-tahziru min mukhalafatil qawlil amal wannan sura tana jan kunnen mu kada maganganunmu su dinga sabawa ayyukanmu dole ne mutum ya kimanta maganarsa ta dace da aikinsa kuma ya kimanta aikinsa ya dace da maganarsa yana cikin abin da ke zubar da kiman mutum ike zubar da daraja sa ya zama abin da yake faɗa daban abin da yake aikatawa daban su haka ya ayyuhar rajulul mu'allimu ghairahu hallali nafsika kana zatta alimu تسف الدواء الذي السقام وزدنا كما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن جيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله آر عليك إذا فعلت عظيم هكا لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم hasanun qawli la'am min ba'adila wa qabihun qawli la ba'ada na'am inna la ba'ada na'am fahishatan wa bila fabda idza na dam kullum ka kimanta kaulinka ya dace da maganarka to wannan sura tana ilmantar da mu tana tarbiyyantar da mu akan maganganunmu su daina sabawa ayyukanmu na biyu at alal ala jihad fi sabilillah wannan sura tana zaburar da mu akan mu fito mu taimaki addinin Allah mu kare addinin Allah mu yada addinin Allah mu ilimantar da addinin Allah mu fito da dukiyanmu mu bayar don ci gabar addinin Allah mu fito da lokutanmu mu bayar don yada addinin Allah mu gina makarantu mu gina masallatai mu gina laburare mu ɗauki nauyin ɗalibai su karatu su ilimi a samu alkhairi a samu fahimta a samu fahimtar lahira a samu fahimtar duniya a san girman Allah a san girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kadaita Allah da bauta a kadaita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da biyayya a soshi a girmama shi a mutunta shi da sahabbansa duk wannan yana cikin abin da wato wannan sura take zaburarwa sannan wannan sura tana koya mana as-sabatu li nusrati dinihi ta'ala wato mu tabbata wajen taimakon addinin Allah mutum ya ta yin aikin alheri har mutuwa ta same shi akai sannan wannan sura tana gaya mana mawqiful yahud min da'awati Musa irin fito na fito da Yahudawa suka dinga yi da annabi wato Musa to a cikin wannan sura akwai wannan bayani sannan bisharatu Isa bi Ahmad sallallahu alaihi wasallama bishara da annabi Isa yayi da zuwan wani annabi mai suna Ahmad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai a cikin wannan sura sannan sunnatullah fi izhari dinihi wa radd kaid a'da'ihi a cikin wannan sura akwai sunnar Allah da take nuna mana Allah zai taimaki addininsa ya ɗaukaka shi ya martaba shi ya kuma juyar da kaidin maƙiya sana a cikin wannan sura akwai magana akan aljihadu fi sabilillah tijaratun rabiha fi duniya wal akhira jihadin ɗaukaka addinin Allah da yaɗa shi da kare shi wani kasuwanci ne da ribarsa take tabbata a duniya da lahira sannan da'awatu ahlul iman ila nusrati dinillah a ƙarshe wannan sura ta kirawo masu imani akan sun ci cincirundo su yi gayya su haɗu su cure su mulmule su dunkule su lailaye guri guda su taimaki addinin Allah to da cin wannan sura suratu safi akwai waɗannan bayanai wanda ta fara da tsarkake Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله سبحانه وتعالى ya buɗe wannan sura da tsarkake shi da tsabtace shi da kaɗaita shi a cikin zatinsa da tsarki a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa babu wanda ya kama da Allah ta'ala a cikin duk waɗannan abubuwan da aka lissafa sabbaha lillahi ma fi samawati kalman sabbaha fi'ilun madin ne ma dinnan shine fa'il مبني على السكون في محل رفع في السماوات جار ومجرور لا محل له من الإعراب صلة الموصول ma'ana ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai gaba ɗayanta guda bakwai wa ma ardi da abin da ke cikin ƙasai da riɓi riɓinta guda bakwai sabbaha lillahi yana yin tasbihi ga Allah ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu face yana tasbihi da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ku ba ku san irin nasa tasbihin ba mu irin namu muna cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa da kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama muna irin namu tasbihin kenan da mukewa wa Allah subhanahu wa ta'ala to suma ma sammai da ƙasa da abin da suka kunsa kowanne akwai irin yadda yake tsaftace yake tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka faɗa tasbihi Allah ya buɗe shi da sigogi iri-iri a surori daban-daban wani gurin Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram subhana anan masdar ne na tasbihi din wani gurin ya buɗe shi da sigan fi'ili mudari'i yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wani gurin ya buɗe shi da sigan fi'ilin madin sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wani gurin ya buɗe shi da sigan fi'il amr sabbihisma rabbikal a'la sabbihisma rabbikal a'la saboda haka ya zo da sigogi daban-daban wani guri ya ce kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi mun ce bubayar Allah ta tabbata ta bangarori guda hudu ya buwaya saboda tumbatsa da cikak ƙarfinsa ya buwaya saboda rinjayensa ya buwaya ta yadda dukkan halittu suka koma zuwa gare shi da nema da bukata da bauta da kaɗaitawa ya buwaya ya ɗaukaka dukkan halittunsa suna ƙarƙashin kulawarsa da ciyarwarsa da shawayarsa da kulawarsa ya buwaya babu wanda zai yi gaba da gaba da shi kowaye sai ya faɗi walillahi izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون الله تعالى يقول إزا دبوايا قل ولله العزة جميعا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة lillahi jami'a izza tana hannun Allah ta'ala gaba ɗaya da buwaya da ɗaukaka alhakim Allah shine alhakimu wanda ake kiransa da wannan suna wanda ya ƙunshi hikima ta Allah wanda ita ma kashi biyu ce ya ƙunshi hukunci na Allah wanda shi ma kashi biyu ne in ka haɗa ya zama kashi hudu kenan ƙarƙashin wannan suna akwai alhikima as-suriya akwai alhikima al ga'iyya. akwai alhukum al-qada'i alhukum al-kauni akwai alhukum al-shar'i alhukum al-kauni abinda duk Allah ya kaddara yuwarsa da faruwarsa da tabbatuwarsa sai ya yiwu sai ya faru dole tilas ko mutum yana so ko baya so shi ake kira alhukumul kauni hukuncin dole da tilas akwai alhukumul shar'i abinda Allah ya hukunta a shar'ance shi ma fuqaha'u sun kasa shi kashi biyu akwai al'ahkamu ahkamut akwai al'ahkam ahkam al-wada'iyya karkashin akwai kashi biyar a cikin al'ahkam ahkam akwai kashi goma sha ɗaya wannan suna karkashin hukunce-hukuncen Allah al-ahkam at akwai wajib abin da ya zama wajibi akwai muharram akwai mustahab akwai makaruh akwai mubah wannan sun ake kira al'ahkam ahkam at-takalifiyya al-ahkamul wada'iyya akwai shart akwai mane akwai illa akwai sabab akwai ada akwai ƙada akwai i'ada akwai sahihu akwai fasidu akwai azima akwai rukhsa waɗannan su ne goma sha ɗaya al-ahkam waɗanda suke alwada'iyya duk waɗannan suna ƙarƙashin hukumullah a shari akwai lahil kauni abinda Allah ya ce ya zama dole ya zama ko ana so ko ba a so ko an yadda ba ko ba yadda ba inna ma amruhu iza arada shay'an kaunan aw shar'an kaunan an yaqula lahu kun fayakun ya kasance to kuma alhikima ita ma akwai asuriya akwai alga'iya alhikima asuriya komai yadda kaga Allah ya yi shi a surarsa wani ƙato wani dogo wani gajere wani mai kiba a cikin ma mutane kenan bambance bambancenmu a halitta ku duba yawanmu yanzu majalisar ɗinkin duniya a cikin sayid ɗinta tana kaddara yawan mutanen duniya da kusan biliyan bakwai mu biliyan bakwai ɗin nan in ka kalle mu kowa yana da bambanci da ɗan uwansa kowa yana da bambanci babu iri ɗaya guda biyu ta yawa ka ce ai na ga wani hassan da husaini sun yi kama sai mu ce eh amma an ka duba a hali watakila sun bambanta sai ka samu wani tambari ko wata ɗabi'a ko wani yanayi da ɗayan yake ɗayan baya yi in kana son ka tabbatar da haka tambayi babarsu za ta gaya ma waye hassan waye husaini kuma ma ba ɗaya suke ba don ɗaya ya riga ɗaya zuwa zuwan duniya da haka ya ɗan fishi da ɗan wani abu ko da kwana ɗaya ne ko minti ɗaya ne ko sakan ɗaya ne saboda haka babu wani mutum da za a ce komai kwabo da kwabo irinsu ɗaya da wani ko da fuskar su ta zo ɗaya wani sai ga mai hakuri ne wani mai faɗa ne wani mai kyauta ne wani mai saurin ganewa wani mai nisan ganewa wani mai kokari wani mara kokari wani shakaf shakaf wani mai karfin hali haka za ka same su daban-daban ka Allah in ba Allah ba wa zai yi halitta guda biliyan bakwai amma babu wanda ya daidai da kowanne ka dubi kowanne fuskarsa da hanci da ido da baki da ido amma ko ba iri ɗaya ba ne Allah ya ta yin hanci ya ta yin hanci har ya dubu miliyan ka biliyan ba iyaka amma hancin duk daban-daban ya yi kumatu duk daban-daban ya yi ido duk daban-daban ya yi ya wa mutum ƙofofi a jikinsa guda tara kowace kofa akwai amfanin ta aka yi ta goma sai an toshe ta kofar ido biyu don kallo kofar kunne biyu don saurare ƙofar hanci biyu don shaƙa da fatarwa ƙofar baki don surutu da hayaniya da ci da sha da zuƙa da sauransu ga kofar dubura ga kofar gaba kowace kofa akwai amfaninta Allah yau mutum haƙora da na sama da na ƙasa ka tambayi likitan haƙori gashi zai gaya maka sunan kowane haƙori da amfaninsa akwai 'yan tauna akwai 'yan kwalliya akwai 'yan karyawa akwai 'yan ganda akwai 'yan can ciki akwai 'yan gefe akwai tukwane akwai taɓare har da tukwane da taɓare da wane ne da sauransu kowanne akwai masu zubewa akwai masu tsayawa akwai waɗanda sai an yi shekaru kaza za su fito duk gashi nan sannan ka kalli yatsunka yadda Allah ya su bala na ala an nusawiya banana hatta zanen hannunka aka ce za a dada shi ka dubi ka kawai ma ya isa wa fi anfusikum afala tubsirun to saboda akwai hikima cikin surar mu yadda aka yi kuda yadda aka yi sauro yadda aka yi mutum yadda aka yi giwa duk wata halitta da ka gani ta Allah akwai hikima da ta sa yayi sai dai kai kana iya sanin hikimar kuma tana iya buya a gare ka amma ka ba wa masu bincike dama yau da gobe hikima za ta bayyana ko ba ta bayyana ba mun san Allah ya yi abu da hikima to sannan alga'iya wato hikima ga'iya wannan suriya ce gaya da ta sa Allah ya komai ya faɗa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an komai na ƙasar nan naku ne dan amfanin ku ne saboda haka wannan shine ma'anan alhakim wanda ya haɗa waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai Allah ta'ala bayan ya tsarkake kansa cewa dukkan sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu suna tasbihi ga Allah sai Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya man amantum billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula lima taquluna ma la taf'alun ya ku muminai dan me kuke faɗar abin da ba ku aikatawa dan me surutun ku zai zama daban maganganun ku su saba kabura makatan inda Allah ya zama mummunan abin ƙi a wajen Allah kabura makatan inda Allah wato ya yi girman muni a wajen Allah ai kabura makatu munin ya yi tsanani a wajen Allah an ta ƙulu ma la taf'alun ku dinga faɗar abin da ba ku aikatawa ma'ana mummunar magana ce ka ɓara ce sakin baki ne mutum ya dinga faɗar abu kuma ya zo baya aikatawa to wannan cewa Allah ta'ala ya zargi masu yin faɗan abin da ba sa aikatawa kuma ya jingina hakan ga cewa wato mummunar kalma ce ko mummunar magana ce mutum ko ya munana a wajen Allah abin ƙi abin ƙi ya munana a wajen Allah ka dinga faɗar abin da ba za ka aikata ba to an yi maganganu guda biyar akan dawa ake suwaye suka shiga cikin wannan aya waɗanda suke faɗar abin da ba sa aikatawa an yi maganganu guda biyar magana ta farko wanda imamu ahmad ya rawaito da sanadi ingantacce da imamu turmizi da alhakim da darimi daga hadisin Abdullahi bin salam wanda imamu alhakim ya rawaito shi ya inganta shi da imamu zahabi ya masa muwafaka kuma hadisin ya zama kamar da suka faɗa a alhafiz yake cewa wannan shine hadisi ne ingantacce imamu shaukani ya kawo shi a cikin tafsirinsa da kuma tafsirin kurtubi na aljami li ahkamil qur'an cewa abdullahi bin salam ya ce lokacin da muka rasa wasu mutane daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka ce launa alamu ayyal a a'mali a habbu ilallahi alimnahu da mun san wani aiki wato da Allah ya fi so amilnahu da sai mun aikata wannan aikin ina ma za mu san me Allah ya fi so sai Allah ya saukar da sabbaha lillahi wa fi samawati wa fil ard yana wato ce musu a dan me kuke faɗa abin da ba ku aikatawa ma'ana an faɗi abin da ake so din ba su yi ba na biyu anna rajula kana yaji'u ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fa yaqulu fa'altu kaza wa kaza mutum yakan zo gaban annabi ya cika baki ya ta surutu nayi kaza nayi kaza nayi kaza sai Allah ya ce kuma wa ma fa'ala bai fayi ɗin ba fa nazalat lima taquluna ma la taf'alun ka daina cika baki abinda ka san ba kai ba in ji malam ikira mace rawato daga abdullahi dan abbas haka nan malam ya ce kanar rajul kulu qataltu wa lam yuqatil yakan cewa ta'antu wa lam yata'an sabartu wa lam yasbir sai mutum ya zo ya cika baki ya ce na yi yaƙi alhalin ƙarya yake bai yi ba ko ya ce na kai farmaki da suka ashe bai yi ba ko ya ce na yi juriya na yi haƙuri nan ko bai juriya ya yi haƙurin ba sai wannan aya ta sauka ƙauli na uku anna nasan minal muslimina kanu yaquluna qabla an yufarada al jihadu wasu suna cika baki suna busar iska suna barazana suna zazzara ido cewa ina ma Allah zai ce a gwabza da sun shige gaba an gwabza wa wajidina anna Allah ta'ala dallana ala ahabbil a'mali ilaihi suka ce ina ma mun yi fata Allah ya nuna mana aikin da ya fi so falamma nazala al-jihadu da Allah ya ce to ayi damara a fita filin daga karihahu nasun minal mu'minina to suka ce eh, laula na ila ajalin karibin ina ma za a dan jinkirta mana wato bayan sai mun shirya tukunna fa nazzala hazihi al-aya in ji malam abi talha daga abdullah dan abbas magana ta hudu anna suhaiban qatala rajulan yawma badarin ranar yakin badar suhaib wato suhaib ya kashe wani faja'a rajulun fadda'a annahu qatalahu wa akhadha salbahu sai ga wani ya zo ya ce a'a ba kai ne ka kashe shi ba ni ne na kashe shi don haka ni za a bawa kayan da ke jikinsa kamar yadda ka'ida ta nuna sai Suhaibu ya ce ana kataltuhu ya rasulallah fa amarahu an yadfa asalbahu ila suhaibin sai aka umarce shi ya miƙa wannan kaya na wato wannan mutum da aka kashe zuwa ga suhaibu wa nazala hazihi al-ayatu in ji malam sa'id bin musayyib daga suhaib na biyar annal munafiqina wannan aya gargadi ne ga munafikai kanu ya ƙulula nabi wa ashabihi suna cewa manzan Allah da sahabbansa lauƙad kharajtum kharajna ma'akum da za ku fita filin daga da mu ma mun fita tare da ku wa nasarnakum da mun taimake ku ashe cika baki ne kawai na munafikai falamma kharajan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama nakasu anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita filin daga sai suka noke suka ƙi fita tare da shi fanazalatul aya shine wannan aya ta sauka fanazala nazala ayatu ayatu inji malam zaidu malam imam tabari shekul mufassirina saboda tsabar shagala da tafsiri ko aure bai bai koma ga Allah yana cikin al'ulama'ul uzzab allazina atharul ilma ala zawaj wasu gwarazan malamai da suka fifita neman karatu akan su yi amarya amaryarsu shine sahihul bukhari da musulun da turmuzi da jisayi maja da abu dauda da tafsirin qur'ani annan suka kare rayuwarsu to imamu tsabari yana cikinsu kuma shine ma shekinsu gaba daya ibnu taimiya ahmad bin abdul halim yana cikinsu al nawawi mai al-arba'unan nawawiya mai riyadu salihina mai minhaj mai majmu mai tahzib wanda rayuwarsa kaf ta kare wajen neman ilimi da yaɗa shi shi ma bai yi amarya ba ya koma ga Allah suna nan malam abu gudda ya tara irin waɗannan malamai sun kai talatin da 'yan kai waɗanda dukkaninsu sun koma ga Allah babu wanda ya aure ba fa wai don ka auren ba wani aiki suka ɗauko gangame mai wanda suke ga in dai har za a yi amarya a cuce ta to kara a kyale ta domin kaiyo amarya wajibi ne ka ba ta haƙoƙinta guda goma ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta gida haƙƙin aure magani ilimi mutuntawa da darashtawa to kuma ɗalibin ilimi kullum littafi na gabansa kaga dole ka bata tuwo sau uku dole ka bata ruwa dole kai mata ɗinki dole kai mata kaza ya ga ba zai wannan ba zai haɗu da neman karatu ba sai ya shagala da karatun ya kara mutuncinsa har ya koma ga Allah saboda haka imamu ɗabar yake cewa wa aulal aqwali bi aya duk waɗannan maganganu guda biyar da muka kawo malam ɗabari yace, wanda ya fi cancanta a fassara wannan aya da shi qaulu man qala uniya bi hallazina qalu law arafna ahabbal a'mali ila Allah la amilnahu yace maganar masu cewa da mun san aikin da Allah ya fi so da mun aikata ثم قصروا بالعمل amali ما عرفوا sannan suka takaita wajen yin aiki bayan an ba su labarin ga abin da Allah ya fi so wannan shine abin da malam al-imam at-tabari a cikin juz'i na goma sha biyu shafi na tamanin a cikin tafsirinsa ya kawo malam ibn kasir ya ce a cikin tafsirinsa juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da ashirin da biyu da ya fassara wannan aya ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun yace malai ibn kasir ce inkarun wannan inkari ne da tur da Allah wadai ala man ido iddatan ga wanda yake kulla alkawari auya yaqulu qawlan la fi bihi ko ya faɗi magana in aka tashi kuma yi ya kasa yi ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من ila annahu yajibu alwafa'u bil wa'd mutlaqan yace da wannan aya ne cikin magabata wasu malamai suka tafi a kan cewa duk alkawarin da ka ɗauka sai ka cika shi saboda wannan aya aufu bil uqud sawa'un tarattaba alaihi azmun lil maud am shin ka yi haramar dama ka cika ko kuwa baka yi haramar cikawa ba tilas ka cika in ji waɗannan malamai suka ce tilas in kai alkawari ka cika wa hatajju aidan min as-sunna bima sabata fi sahihaini sun ma kafa hujja da wani hadisi wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal ayatul munafiqi thalath manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alamar gane munafiki guda uku ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una waɗannan alamomi da wuya ka samu wanda ba shi da su gaba ɗaya uku ayatul munafiki thalath alama da za ka yi wa mutum tambari ka buga masa su a gadon baya ko a goshinsa ka ce masa munafiki abu uku ne in ba ka ga mutum tare da su ba ba ka da iko da za ka ce masa munafiki iza haddasa ka zaba mutumin da in yana hira ko yana magana zai share ƙarya to alama ce in har aka gane ka makaryaci ne kai jama'a suka yi maka tambari wa ya faɗa aka cewa ka kyale shi makaryacin banza wannan dama makaryaci ne ƙarya fure take ba ta yaya ramin ƙarya ƙurarre ne mai ƙarya ko a ruwa gumi yake yi ƙarya zagin Allah mai ƙarya ɗan wuta mm, ji ba haushe ce a matsi ne wa uwan mai ƙarya wa iza wa ada akhlafa mutumin da in ya ɗau alkawari yake saɓawa alkawuransa duka na iska ne bocar iska ce wa iza'atu mina khana idan an amince masa sai ya ha'inci ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله كبر مقتا an ta ƙulu? تقولوا ما لا تفعلون to kun ji bayanin da malam ibnu kasir yayi bayan na imamu tabari haka malam ibnul arabi a cikin littafinsa al-ahkam al-ahkamul qur'an cikin juz'i na hudu shafi na 241 zuwa na 242 yace inna man zama shay'an duk mutumin da ya lazimta wa kansa wani abu lazimahu shar'an wannan abin ya haushi dole wal multazamu ala qismaini abinda zaka lazimta wa kanka kashi biyu ne ahaduhuma an-nazaru na farko ka yi bakance kama ka ce Allah ne alkawari idan ka sa na gama makaranta lafiya na ci jarabawa na fista da first class ni kuma zan yi azumin wata guda zan je na yi umara kuma zan yi sadaka da naira dubu biyar ko ka ce in Allah Allah in ka sa na gama karatu na lafiya na kai ga nasara na samu aiki na yi kuɗi ni kuma ne alkawari zan gina katafaren masallaci da za a dinga bauta ma a ciki ka dai ɗauki wani alkawari to shine bakance ya ce wa huwa ala ni? shi ma bakancan kashi biyu ne nazaru taqarrubin a mubtada'in akwai bakance da za ka ɗora ma kanka wato na neman kusanci ga Allah ka ƙaulihi lillahi alayya saumun wa salatun wa sadaqatun kamar ka ce na ɗora wa na zan yi azumi saboda Allah ko zan yi sallah saboda Allah ko zan yi sadaka saboda Allah wa nahawhu min taqarrub da irin wannan na neman kusanci ga Allah fa hadha yalzamuhu wa wafau bihi ijma'an wannan wajibi ne in ka ɗau wannan alwashin ka cika wa nazarin mubah akwai kuma nazari wato bakance wanda yake na halar wa huwa ma allaka bi sharɗi ragabatin shine ka sharɗanta shi ko ka alaƙanta shi da wani sharaɗi ka ce in ƙadima ga'ibi fa alayya sadaqa idan baƙo na ya dawo au allaka bi shar'i rahabatin ka qaulihi in lahu sharra kaza fa alayya sadaqa ka ce in Allah ya tsare ni daga abin ƙi zan yi kaza kamar yadda wata mata ta hau jirgin ruwa sai ta ga yana tambal tambal kamar yadda zuwa cin sahihul bukhari sai ta ce Allah in ka tseratar da ni ban halaka ba zan yi maka azumi na wata guda <laughs> sai jirgi ya koma ya tsaya ta wuce lafiya kuma ba ta azumi ba sai ta mutu shine yarta ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah babata ta ɗauki alwashi ta yi bakance in Allah tseratar da ita daga wani kwale-kwale za ta yi azumin wata guda to gashi ta mutu ba ta yi ba na iya yi mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in ana bin babar ki bashi za ki biya mata ta ce e eh, ce to fa dainullah a haƙu an yi ƙuda bashin Allah shi ya fi cancanta a biya da ka ki je ki ɗau azumi na wata guda kenan ki biya wa mahaifiyarki to wannan shi ma yana da alaƙa da wannan kasa sa ba bakance na kwaɗayi ko bakance na tsoro bakance na kaɗayi ka ce in Allah ya baka kaza za yi kaza shi ne na kwaɗayi na kariya kuma ka ce in Allah tsare ni daga kaza zan yi kaza to wannan din shine yace fahtalafa ulama fihi wa qala malik wa abu hanifa yalzamuhu alwafa'u bihi ice ko da irin wannan din ne da imamu na maliku da malam abu hanifa sun ce wajibi in ka ɗauki wannan din ka cika wa qala shafi'u fi ahad aqwalihi annahu la yalzamuhu alwafa'u bihi amma malam shafi'i yace ba dole bane sai ka cika da irin wannan bakance wa umul aya hujjatun lana ice wannan aya hujja ce da Allah ce lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah ya wato zargi waɗanda suke yin haka ha bi mutlaqiha tatadammanu zamma man qala ma la yaf'aluhu ala ayi wajhin kana domin wannan aya tana zargin duk wanda ya ɗora ma kansa wata magana kuma ya kasa cika ta wannan jan kunne ne musamman ga 'yan siyasa da suke jin roman duro mutum ya hau duro ya ɗaga kai ya ga jama'a sun cika ce ya jama'a in kun zaɓe ni zan muku famfan fura da nono da madara har da sukari a gani zan kawo wuta zan kawo ruwa kai dinga ɗaukar alƙawuran da ka san ba ka iya cika su ba a rika ce jama'a ku zaɓe ni abin da zan iya shi zan yi abin da ba zan iya ba zan iya ba in kun ga za ku ban ƙuri'a ku ban in ba za ku ban ba ku ba wani ba a faɗa haka ko ka faɗi abu ɗaya ƙara ragowa ka zo mutane ba sani ba ka ce ni abu ɗaya zan tak in kuka zaɓe ni kun san me kawai za a samu wutar lantarki kenan aka ba wani abu da zan muku sai wutar lantarki in ba za ku zaɓen ba ku zaɓo ni to kuma da suka zaɓe ka sai kai musu abu goma bayan wutar lantarki to kaga ai sai a ta yabanka a ce kaga ɗaya ma yace fa zai yi gashi yayi goma to wannan da yace zai ɗaya goma inda za a ƙara zaɓarsa an ya faɗi ɗaya kuma sittin zai yi to amma ka faɗi abu ashirin kayi uku da kyar kaga dole ka fita ana cewa abin na abin saboda haka a dinga riƙe baki don Allah 'yan siyasa eh har malamai ma mutum ya daina ɗauko abin da ba zai iya ba da ɗalibai da mutum Allah bai yana cikin talauci ya ce Allah ya bani kuɗi zan taimaki addini a bashi ya ƙi taimako ko ka ce kai ni ma Allah ka ban ilimi dai ni ma ne tafsiri ne wa'azi da shiga ƙauyuka mutane su musulunta sai an baka kuɗi kuma ka ce kai hanyar nan fa babu yanzu yau da za mu je wani ƙauye da babu ma gada an ce in ka shiga garin ma aka yi ruwa ba yadda za ka ka fito sai ka kwana biyu ko uku duk da muka zo saura mota hudu ta rage ba kowa duk ku zo ba ai me faru jiya muka yi ta sanarwa za a je wani gari wa'azi amma mota hudu ce ta je mai kwanda mota hamsin muke mota arba'in mota kaza saboda haka a dage a dinga fitowa wannan abin wato horarwa ce mutum yana fita aikin Allah yana horar da kansa ne in Allah ya bashi dama ya saba fita yana aikin musulunci in Allah ya baka kuɗi ko baka mukami ko baka mulki kaga halin da jama'a suke ciki kaga wahalar da ake sha sai kaga cewa zuciyarka taɗar su da addini taɗar su da san jama'a tatar su da tausayi taɗar su da rahama sai ka ga Allah yana baka dama ka taimaki jama'a amfanin zuwa irin wannan wa'azin kenan a daure a dinga fitowa kuma kun ga ba a ƙasa fa muke tafiya ba a mota zamanin sahabbai a ƙasa ake tafiya fa yaɗa addinin musulunci mutum zai shiga sahara saboda tsananin zafi da rashin ruwa ya sakko ya soke raƙuminsa ya farke cikin raƙumin ya ɗauko ruwan cikin raƙumin shi ya sha amma yanzu a mota ake tafiya ga kwalta kun ga abin ya kamata mu dinga fitowa muna yin aikin musulunci don ya saba mana kafin Allah ya bamu wani matsayi in mun samu dama mu taimaki musulunci da shi kun ga abin da mala ya faɗa kenan cewa a daina ɗaukan alwashi ko a daina ɗaukan magana kuma a kasa cikawa inna allaha haƙiƙa allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul lazina yana son waɗanda yuqatiluna suke yaƙi fi sabilihi a tafarkinsa saffan sun yi sahu sahu ka annahun bunyanun marsus idan ka hango su sai ka ɗauka gini ne wanda aka yi shi da dalma minar rasas kenan ko ko marsus ɗan fararre kowanne ya haɗa kafaɗa da kafaɗa ya haɗa ɗan yatsa da ɗan yatsa ya haɗa gefen ƙafa da gefen ƙafa na ɗan uwansa shine mana almultasiku ba'aduhu bi ba'adin shashi ya ɗan farewa shashi ko annahul mabaniyu bin rasas ko wanda aka gina shi da wato tagulla da dalma da brass irin wanda ake harshashi da shi saboda haka wannan shine ma'anan jama'a su zama wannan tsari ne Allah yake koya mana a wannan aya ba wai sai a wajen yaƙi ba ko ina ya kamata mu zama muna da tsari mun san me ya kamata mu yi me ya kamata mu jinkirta me ya kamata a me ya kamata a gobe uh, wa ya kamata ya fara zuwa me ya kamata a tsara me za a sa a gaba ya zama rayuwar mu gaba ɗaya tana kan plan muna da long term plan muna da media term plan muna da short term plan ko kana da fulanin kasirul mada dawilul mada da kuma mutawassidul mada na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين الدين كله ولو كره المشركون الله تعالى وإذ قال موسى كأنبتا يا يند النبي موسى صلى الله عليه وسلم يفدا لقومه غمتاننسا yace ya ƙaumi ya ku jama'ata lima tu'udhunani dan me kuke cutata wa qad ta'lamuna alhalun kun san anni rasulullahi ilaikum ni manzan Allah ne zuwa gare ku kuna sane da wannan kuke cutata ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kal azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha daga cikin cutar da suka wa annabi Musa suka ce wai yana da gwaiwa shi yasa yake sa dogon riga gwaiwa ce da shi har sai da tukunna suka ganshi suka tabbatar cewa ba shi da gwaiwar to yace dan me kuke cutata ta ku ce ni kaza ku ce kaza ku ce kaza duk mun yi bayanin su a baya izhab anta wa rabbuka faqatila kaza kaza kaza falamma zagu lokacin da suka karkace azagallahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zuciyarsu ma'ana aljaza'u min jinsil amali in ka kauce sai Allah ya ƙara kautar da kai to shine Allah ta'ala ya koya mana addu'a mun ga cewa rabbana la ba qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wallahu la yahdi al fasiqin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai waɗanda ba sa son shirya to Allah baya shiryar da su li اهتدى فإنما ma zagu فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين wa iz isa ibn maryama kuma ka ambata lokacin da annabi isa dan maryam Allah yakan kira shi da suna uku a cikin alqur'ani isa wanda ya zo sau biyar. ibnu maryam wanda ya zo sau 24 almasihu wanda ya zo sau 11 ya gaya musu ce ya bani isra'ila kun ga shi da yake ba daga cikin su yake ba sai ce ya bani isra'ila bai ce ya qaumi ba tunda shi ba shi da uba Allah ya nuna mana gwaninta a wajen yin halitta ya yi wani da uba kadai wato babu uwa kamar hawa'u ya yi wani ba uwa ba uba kamar annabi adam ya yi wani da uwa ba uba kamar annabi isa ya yi sauran mutane kuma da uwa da uba don ya nuna mana gwaninta ba fa sai da uba ba za a yi halitta kai uba ba fa sai da kai dole ba ke uwa ba dole sai da ke ba ga annabi adam wace ce babarsa waye babansa waye za ta daki kirji ta ce ni na haifa annabi adam ba uwa ba uba hawa'u fa daga jikin annabi adam take da haka shine ubanta kuma mijinta shikenan kuma an kare yace inni rasulullah ni jakadan Allah ne ilaikum zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wato mai gasgatawa da abin da ke gaba gare ni na at-taura wanda ta gabata an wa annabi Musa ita wa mubashiran kuma ni mai yin bushara ne bi rasulin da wani jakada ya ati zai zo min ba'adi baya na ismuhu sunansa karara ahmad sunansa ahmadu muhammadu sallallahu alaihi wasallama dama suna tsago shi ne daga hamida ya hamadu hamdan muhammad daga hamida ahmad daga hamida muhammad wanda aka fi yabo ahmad wanda ya fi yaban allah shi sa annabi yake son haɗa ma suna biyun ahmad muhammad wanda allah ya fi yabo wanda ya fi yaban allah muhammad ismu maf'ul ne na hamada yuhammidu tahmid muhammad ismu maf'ul ahmad kuma sigatu tafdil ne sigatul mubalaga ne na na ahmadin la wanda ya fi yabo ga Allah falamma ja'ahum bil bayyinati lokacin da ya zo musu da hujjoji bayyanannu da suke nuna daga wajen Allah yake shi ba dan Allah bane qalu suka ce haza wannan mu'ujizozi naka gaba ɗaya naka shafi wancan ya warke mai abun nan ah, matacce ya tashi ah, makaho idansa ya buɗe kuturu ya warke sihirun mubin suka ce wannan tsafi ne a fili wa man azlamu Allah ya ce wa yafi zalunci duk a cikin azzalimai mimma niftara ala Allah al-kadhiba kamar wanda ya kirkira ma Allah ƙarya ƙarya cikakkiyar ƙarya wa huwa yud'a alhalin ana kiransa ilal islam ya zo ya shiga addinin musulunci kuma yana wa Allah ƙarya kamar yahudu da nasara wanda suka ce Uzairu dan Allah ne wanda suka ce Masihu dan Allah ne to waye fi zalunci kamar wanda zai kira wa Allah ƙarya alhalin ana kiransa zuwa ga addinin musulunci wanda babu wannan ƙarerayin a ciki wallahu Allah ta'ala la yahdi alqawma adh baya shirye da waɗanda suke azzalumai hum kafirai wal kafiruna hum zalimun mun ce dukkan azzalimi wato dukkan kafiri azzalimi ne amma ba dukkan ba ne kafiri mafi yawan Allah ya ce la yahdil qawmaz zalimin akan fassara shi da kafirai ba wai zalunci dan kaɗan wanda kowa yana dan taɓa irin nasa ba yuriduna suna nufin li yutfi'u domin su bice su kashe nuran layi hasken Allah shine addinin sa bi afwahihim da maganganun bakinsu suna sukar Allah suna sukar musulunci suna sukar manzon Allah suna sukan masu ɗauke da addinin musulunci suna sa musu sunaye marasa kyau gobe su yi fim jibi su yi magana gata su yi fim su ce wannan annabi ne su fito da wancan su ce ta'addanci da aka yi annabi ne duk waɗannan maganganun wai don a hana mutane shiga musulunci amma wannan maganar da aka yi da fim ɗin nan da aka yi a america da maganar da aka yi a denmark da wacce aka yi a holland ba abin da ta ƙara a musulunci sai yawan mabiya domin shi bature in ka soki abu sai ya bincika me yasa kake sa me ma domin ba a sukan abu sai an damu da shi to sai ya bincika ya ga abin da kake faɗa a kansa ashe ƙarya ne to ka ba shi dama shi kuma ya shigo addinin musulunci to da addinin musulunci kamar tana yake in ka tsaga shi biyu kowanne sai ya rai kuma kamar ƙarago yake in ya faɗi ko ina gaba ne to da ba shi da firgici duk wanda yake ganin zai kada addinin Allah to ya jawa kansa rigima wallahu mutimmu nurihi Allah mutimmu nurihi mai cika haskensa ne sai ya kai musulunci ko ina kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa sai Allah ya shigar da wannan musulunci ko ina a faɗin duniya Ya ce Allah ya tattaro mu masharik al-ardi wa magaribiha ya gaya ya nuna mun gabar da yamma na duniya kuma Allah sai ya shigar da wannan addini ko ina a faɗin duniya Allah wa zai bar wani gida da aka yi shi da bulo ko wanda aka yi shi da fata ko aka yi shi da karmami ba sai Allah ya kai wannan addinin ciki da san mai so da kin mai ki ko da haka walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa so sai wannan ya faru huwallazi arsala rasulahu bil huda shine Allah wanda ya aiko jakadansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shari'a shine alqur'ani da sunna wa dinil haqq da addini na gaskiya shine musulunci liyuzhirahu domin ya rinjayar da shi ya ɗaukaka shi aladdini kullihi a bisa dukkan ragowan addinai baki ɗaya sai musulunci ya rinjaye su walau kare mushrikuna ko da maguzawa sun ce ba sa so a aikace ko da baki sai Allah ya yi wannan na'am ya amanu hal آمنوا هل أدلكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka gamsu da dukkan labaran Allah gaskiya ne dukkan hukunce-hukunce kuncensa adalci ne hal adullukum shin bana shiryar da ku ba bana nuna muku ba ala tijaratin bisa wani nau'i na kasuwanci Me a cikin wannan nau'i na kasuwanci ya ku 'yan kasuwa masu neman riba tunjikum shi irin wannan kasuwanci zai tseratar da ku ne min azabin alim daga azaba mai raɗaɗi ba ku mai son azaba mai raɗaɗi azaban ma ko ba ta da raɗaɗi ba mai santa balle kuma aka haɗa ta da alimin mu'lim mai shiga jiki mai cin nama da tsoka da ɓargo da hanta da ƙashi da ɓargon cikin ƙashin gaba ɗaya to me za ku yi ya tseratar da ku daga azabar Allah ya ku 'yan kasuwa masu neman riba tu'minuna billah ku yi imani da Allah ma'ana ku dawwama akan imani da Allah tunda dama kun yi kamar da Allah ya ce ayyuhal lazina amanu aminu ya ku masu imani ku ƙara imani billahi da Allah wa rasulihi ku ƙara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da Allah da al'imanu bi wujudihi al'imanu bi rububiyatihi al'imanu bi uluhiyatihi al'imanu bi asma'ihi wa wannan su ne ɓangarori guda huɗu na imani da Allah imani da samuwar Allah cewa akwai Allah wanda hankali da shari'a da tunani da gani da ido duk ya tabbatar da akwai Allah sannan ku yadda Allah shi kaɗai ya yi halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi kaɗai yake gudanar da halitta sannan ku yadda ba wanda ya cancanci abota da gaskiya sai Allah ku kira shi da sunayensa ku siffanta shi da siffofinsa kada ku kore masa suna ko sifa wanda ya kira kansa ko siffanta kansa da shi a cikin alkur'ani wa rasulihi ku imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya hada imani da shi ma'ana duk abin da ya bada labari gaskiya ne duk hukuncin da ya zo da shi adalci ne sannan dukkan shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa ya zo da ita ita fi dacewa ku so shi fiye da yadda kuke son kanku da matanku da 'ya'yanku da duk duniya ga baki daya in ya ce a bari kuma ku bari ku so shi ku so matansa da 'ya'yansa da sahabbansa da duk wani abu da malamai masu yaɗa sunnarsa da addininsa wa na fi sabilillah kuma ku yi jihadi a tafarkin Allah ma'ana ku ba da kokari wajen yaɗa addinin Allah da kare shi bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kuma rayukanku in ta kama a ba da rai ma a bayar don tsare addinin Allah zalikum khairul lakum yin haka shine cikakken alheri a gare ku in kuntum ta'lamuna ina ma kun sani da kun yi wannan din to me Allah zai muku in kun yi wannan yaghfir lakum dhunubakum Allah zai kankare muku dukkan laifuffukanku wa yudkhilkum jannatin kuma zai shigar da ku aljannatai ta jarimin tajarimin tahtihal anharu wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin wannan aljanna aljanna wanda ta kai wajen guda takwas ƙofofinta wa masakina batan da wasu gidaje masu daɗi wanda ba sauro ba ɗauke wuta ba ɗauke ruwa babu zafi babu mutuwa ba baƙin ciki ba ɓacin rai duk wani alheri na dindindin ne duk wani daɗi na dindindin ne duk wata rayuwa ta dindindin ce dindindin kuna cikin farin ciki fi jannati adinin a cikin aljanna wacce aka yi tanadinta domin ku zalika wannan abin alfauzul azim shine rabo mai girma a ce ka shiga aljanna wa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna wanda duk aka nesanta shi daga wuta aka sa shi a aljanna ya rabauta to wannan za a yi muku ne a lahira wa ukhra akwai wani alherin kuma wata daban tuhibbuna ha da kuke kaunar a baku ita shine wato fatahu makka ko kuma a baku nasara a ture gwamnatin rum da ta farisa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza halaka qaisaru fala qaisara ba'dahu wa iza halaka kisra fala kisra ba'dahu wallazi nafsu muhammadin biyadi la da khuruzahuma fi idan kaisar ya mutu ba za a ƙara wani kaisara mai karfi irinsa ba idan wato kisra ya tafi ba za a ƙara wani kisra irinsa ba yace na rantse muku da Allah da rayuwa ta take hannunsa sai an ciyar da dukiyarsu wajen yada addinin Allah kuma haka ya faru saboda haka wannan kuna ƙaunar samun nasara nasrun min Allah nasara daga wajen Allah wa fathun da kuma samun buɗi ƙaribin nan kusa-kusa za ku samu nasara wa bashirin mu'minin kai ta yin bishara da waɗanda suke muminai cewa suna cikin farin ciki a duniya da lahira na'am ya أيها الذين آمنوا kunu أنصار الله كما كما قال عيسى ابن مريم للحواريين المشركين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani da duk abin da Allah ya faɗa na labari gaskiya ne kuka yi imani duk wani hukunci da Allah ya zarta adalci ne kunu to ku kasance ansarallah masu taimakon addinin Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki addinin Allah taimakon Allah yana nufin dama a taimaki addinin sa wani Allah mai Allah yake so daga gare mu yana nufin mu tashi mu yi addinin nan in mun yi shi aka siffanta da kamar an yi taimako ga Allah ba wai dan Allah yana buƙatar wani taimako daga gare mu ba kama qala Isa banu Maryam kama yadda Isa dan Maryam ya faɗa lil hawariyina ga sahabbansa wanda ake kiransa hawariyawa kamar yadda annabi yake da sahabbai shi ma yana da hawariyawa man ansari ilallah a cikin wanene ne zai taimake ni in isar da sakon Allah in gaya wa mutane addinin Allah in koya musu yadda ake yinsa in wa mutane ni ba ɗan Allah ba ne kamar yadda suka ce fa share ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إيه. tsarki ya tabbata ga Allah ba shi da ɗa qalal hawariyuna sai sahabban annabi isa suka ce hannu ansarullah mu masu taimakonka ne wajen isar da saƙon Allah fa'amana ta'ifatun sai wata jama'a wani tawaga wata wani ɓangare min bani isra'ila daga cikin banu isra'ila suka yi imani suka ba annabi isa wa kafara ta'ifatun wasu kuma suka kafurce suka yi masa sharri suka yi masa ƙage dama biyu ne uku ne dole ka zama kana da aƙida uku ɗayan uku akan annabi isa in ma ka ce isa ɗan zina ne kamar yadda yahudu suka faɗa ko ka ce ɗan allah ne kamar yadda nasara suka faɗa ko ka ce abdullahi ne wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun ka zama musulmi babu na uku waɗancan tsananin so ya sa sun ce ɗan Allah ne wancan tsananin ƙi ya sa sun ce ɗan zina ne mu kuma saboda tsananin so irin mai sikeli na shari'a muka ce abdullahi ne wannan raddi ne ga masu cewa ɗan Allah ne rasuluhu wannan raddi ne ga masu cewa ɗan zina ne saboda haka mun rushe duka aƙidun guda biyu bisa da ka shigo musulunci to duk abin da zaka samu na lada inda a nasara kake zaka same shi a musulunci in ka shigo musulunci daga yahudanci in akwai wani abu na lada da za a samu a yahudanci to za ka same shi a musulunci domin a musulunci akwai imani da annabi musa tare da littafinsa a taura a cikin musulunci akwai imani da annabi isa tare da littafinsa na injila tare da mahaifiyarsa maryam a cikin musulunci akwai imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi tare da littafinsa na ƙur'ani kaga kenan ka shigo musulunci ka hada duka in ko ka koma can ɗaya ko wancan dayan ko wancan dayan to kuma ka rasa imani da annabi Muhammadu da Qur'ani da ka mai wayo ma mai hankali ya shigo nan in za su ci da mu za a ci in an ce ina wanda suka imani da annabi Isa sai mu daga hannu ina wanda suka imani da annabi Musa sai mu daga hannu in suka daga mu ma sai mu daga in aka ce ina masu imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Qur'ani sai mu daga su su sauke to kaga mun hada hukumin cinye kenan shine Allah ta'ala ya ce fa'ayyadna allazina amanu sai muka karfafa waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Isa ala aduwihim abu samu kiyansu fa asbahu su waɗanda suka yi imani din sai suka wayi gari zahirina suna masu rinjaye ai galibina alaihim suna masu rinjaye akan waɗanda ba su yi imani ba domin rinjaye ba wai sai ka kai mutum ƙasa ba ko kashe kai akan aƙida ka kayi rinjaye domin ba mai son ya kashe ka akan aƙida ka so yake ka batta to in baka batta ba ka mutu akai to kayi rinjaye da haka Allah ta'ala ya sa mu rinjaye akan son zuciyar mu ya tabbatar da mu akan gaskiya ya ba mu ikon juriya har zuwa ƙarshen rayuwar mu to wannan shine ƙarshen tafsirin wannan sura ta suratu safi abinda muka faɗa daidai a cikinta Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka yi kurakurai kuma Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mu akwai tambayoyi kamar haka wanda ya ce na yi rauni sai aka sa min magani aka ce kan ruwa ya taɓa to sai janaba ta same ni yaya zan yi sai ka yi taimama domin akwai wani sahabi da ya sami irin wannan a filin daga aka ji masa ciwo sai ya tambayi wasu sahabbai ya zan yi suka ce labudda min al-gusli dole ne kai wanka ya yi wanka da ruwan sanyi ya mutu aka ba annabi labari ya ce qataluhu qatalahumullah ala su'ilu hina lam ya'rifu fa inna ma shifa'ul iyi su'al wanda bai sani ba ya tambaya kuma ayi masa fatawa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima saboda haka abinda zaka sai kai taimama har sai lokacin da wato ka warke wasu malaman kuma suka ce kai wanke duka jikinka sai iya gabar da ita ce take da ciwon sai ka hada da taimama akai dan ta tsaya akan wannan wannan ce fara ce ta same ni sai ɗaya watan ya yi kwana 29 ɗayan kuma ya yi 30 to zan yi shi ne ko ya zan yi ai dama ba kwana 60 Allah ya ce kai baka kula da kyau ta fa siyamu shaharaini mutatabi'aini wata biyu Allah ya ce kai ba kwana 60 ba zaka wata biyu zai iya zama mai 30 30 kai 60 mai 29 29 kayi 58 mai 29 da mai 30 kayi 59 saboda haka ba ca akai kai kwana 60 ba akramakallahu wanda ya ce ba a raba mana gadonmu ba yau yana a ciki kuma ok to sai ɗayanmu ya rasu ya bar mahaifiyarsa da waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya su goma sha hudu yaya za a raba gadon Alƙali za a kai wa ya raba amma abin da ake shi nasa raban da an fitar sai kuma a raba yan uwansa shi nasa shi shine za a raba wa yan uwansa saboda haka sai ku je gaban alkali ya muku rabon gado ba a rabon gado haka kawai ban ganka ba ban san wanda ya mutu din ba ban ga kayan ba ban san me ya faru ba ai sai an yi bincike uku ake raba gado akwai shahadatul mauti akwai shahadatul mulki akwai kuma shahadatul mauti shahadatul mulki da kuma guda uku da shahadatul nasabi shahadatul mulki shine duk kayan da aka tattara sai an tabbatar nasa ne don kakkara raba wani ya zo ce akwai nasa a ciki shahadatul mauti sai an tabbatar min ya mutu nan kada ko tafiya ya aka ce ya mutu kuma a raba gadon sa ya bayyana shahadatul nasabi sai dalili ya tabbatar min duk wanda zan ba gadon nan ƴaƴansa ne kada in ba wani daga ba a ce ba ɗansa ba ne ko in ki ba wani daga ba a ce ga rago ƴaƴansa da ba a sani ba saboda haka sai an samu waɗannan abubuwan guda uku ake raba gado ba haka kawai ake shan coca cola a cire gaba da raban gado ba ya can an dago daga ruku'u ina ya dace a mayar da hannun za a iya sawa a kirji kamar da wasu malamai suka faɗa za a iya saukewa saboda rashin dalilin da ya tabbatar da duka biyun da haka sai ya zama ana lalibe ne da ijtihadi shi kuma ijtihadi mas'ala ce mai sauki mala ce shin mutum zai iya zuwa bisan mahaifinsa ko yayansa da baya sallah baya sallah a matsayin wanda ya ridda koko baya sallah a matsayin mai sabo domin baya sallah iri biyu ne akwai baya sallah inkaran ma'ana yana inkarin wajabcin sallah wanda ya yi ridda akwai baya sallah kaslan kasala ce da shedanci shedan ya sa baya sallah to idan baya sallah ne inkaran wannan ya riga ya ridda so da ka bisnewa ma irin ta jaki za a yi masa in kuma ya ƙi yin sallah ne wato a matsayin kasala ne to wannan malamai sun ce ko da ya mutu ba za a yi masa hukunci da cewa kafiri ba ne a ƙauli da yawa na malamai don haka za a yi masa sallah za a binne shi a makabartar musulmi amma ba a so a cika a wajen gawar ba a san liman ko na'ibinsa ya je a nemi wani mai mai wanda yake makara ba zuwa sallah da wuri a ce kai kai ne limamin waccan gawar ya zan yi a ce je kaka yadda ga dama yanzu akwai wani yaro da yake cutar da mutane a unguwarsu da ya mutu sai duk jama'a garin suka watse sai aka ba uban da gawar sai ga su abokansa mashaya baba baya aka yi ne ba aka binne shi ba har yanzu ce ai masu sun to baba ni ai sai zama limamin kawai ko yaya kake gani kaye da haka suka suka bubburkida shi haka suka sa shi a amalanke suka je suka binne abun su to kaga wannan ya samu liman daidai shi to kamar da aka shi jiya an yi bayani akan neman taimako wanda ina zaton 'yan agaji sun zazzagaya kowa ya zuba abin da Allah ya hore masa kuma za a ci gaba da wannan neman taimako za a gaya mutane abin da aka kai kuma a daure da wannan kuɗi za a riƙe wancan gida da aka yi muku bayani na marayu wanda akwai yara a cikin gidan ya kamata kowa ya je ya gani wanda cinsu da shansu da tufafinsu da sauran abubuwa duk da mun samu wasu bayan Allah sun ɗauke mana wasu ayyukan to amma dai duk da haka gine-ginenmu da ayyukanmu da ake a gurin duk da irin wannan kwandala naira ɗaya naira biyar ɗin ne ake samu ake yi da aka mu ci gaba da taimaka addini da ɗan kaɗan ɗin da muke da shi saboda ɗan kaɗan ɗin na a saba da shi wata ran Allah ya baka da yawa in ka saba tsakurowa ba za ka ji nauyin taimakon addinin Allah ba akwai atamfa guda ɗaya da kuɗi ɗari biyu daga wata 'ya'uwa uwa ta ce a mata addu'a da ita da 'ya'yanta Allah ya biya musu bukatunsu akwai wasu kuɗaɗe ma ɗari uku daga wani dan uwa ya ce a yi masa addu'a shi da yayansa Allah biya musu bukatunsu littattafai daga wata 'yar uwa a yi mata addu'a Allah biya mata Allah ya ba su lafiya alkur'ani guda biyu a karanta a yi addu'a ga ita da mijinta Allah ya ba su haihuwa mai albarka a tamfa guda ɗaya daga wani ɗan uwa ce kowane watan ramadan mahaifiyarsa tana aikowa amma bana Allah ya yi mata rasuwa a yi mata addu'a Allah ya gafarta mata wato wannan alheri ne ci gaba da abin da mahaifiyarsa take ya ce duk ramadana mahaifiyarsa ta kan sai a tamfa ta kawo wannan kwamiti ta ce a bawa mareniya ko a ba wacce ta musulunta ta ɗaura sai Allah ya mata rasuwa wannan shekarar bata nan kun ga ɗana gari kenan an waladin salihin ya da ulahu saboda haka ɗanta ya siyo a tamfar yadda ta saba ya kawo ya ce a wa uwarsa a yi mahaifiyarsa addu'a Allah ya saka mata to wannan ma ya isa alheri ka bar na gari in kana aikin alheri ya ɗora ya ci gaba a ɗari biyu daga wani saurayi ya ce a sa asusun marayu a masa addu'a Allah biya masa bukatunsa turamen atamfa guda biyu daga wata baiwa Allah ta ce sojoji sun kama kaninta Allah ya sa su sake shi to Allah ya sa su sake shi dubu biyu daga wani dan uwa ya ce asusun marayu a masa addu'a Allah biya masa bukatunsa dabino kunshi ɗaya kamar ya kunshi ɗaya ok kwano ɗaya ya auno ya kawo ta ce tana da ya mai shekara 25 ba miji allah ya ba ta miji da ɗa namiji kuma ana yawan kulle shi saboda rashin ji allah ya shirye shi e gaskiya wannan ya kamata ta roƙi addu'a wannan ta girma ta kai shekara 25 ba miji kaga ya kamata ya mata addu'a domin duk mai ya ah, addu'a yake Allah ya kare tarbiyyarta kuma ya kawo mata miji na kwarai haka muna taya ki addu'a Allah ta'ala ya kawo yake miji na kwarai wataƙila ma yana wajen tafsirin na zaune sannan na biyu wannan ɗana ki da baya ji to Allah ya shirye shi ya dinga ji kuma ya yi jin alkhairi kuma a daina kulle shi haka ɗari biyu daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa a wanda ya ce malam da sauran yan uwa musulmi ku taya ni da addu'a Allah ya bani gida na wani kai na ya kuma raba ni da talauci mu ma Allah ya raba mu da talauci duniya da lahira tare da kai ba mai son talauci lufaya guda daya da lesi guda daya daga wata baiwa Allah ya mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri akwai marasa lafiya a gida da asibitoci akwai masu neman cin jarabawa a makarantu da matakai daban-daban akwai masu neman admission a makarantu akwai masu neman buɗe a harkokin kasuwancinsu akwai maza da mata masu buƙatar aure na gari akwai masu bukata Allah ya musu kuncin rayuwa akwai masu buƙatar mallakan gidaje akwai masu neman Allah shirya musu da 'ya'yansu akwai masu neman fahimtar karatunsu da suke yi akwai masu cuta aljanu suna bukatar Allah iyaye musu to duka waɗannan bukatu mun yi tawassali da kamun kafa da fadanci zuwa ga Allah da sunayensa masu girma da sufofinsa madaukaka da duk abin da an roƙe shi da shi yana amsawa an nemi bukatu yana biya Allahumma ina nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك